ويسأل العودة في الإسلام يصبحون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna fara gode na Allah ta'ala da ya kaddara a tsayin cikin ma wannan albarka yammaci na lahadi da ɗaya da watan hijja shekara ta dubu ɗaya da dubu da ashirin da tara wanda ya da ashirin da hudu ashirin da hudu na zulhijja ashirin da kuma ashirin da kuma shi ne mu na biyu a wannan daura mai albarka wasu aka fara jiya a karatun mu na biyu mukaddima ne na abin da ya shafi kuma wannan wannan da kuma abin da ya shafi shi أبو بكر عبد الله بن سليمان بن wanda ya fi shahara da gidan abi daud wanda yake an haife shi ne a cikin Pakistan ya yi tafiye tafiye da mun samu ilimi muka lissafa kimanin garuruwa guda goma da ya samu zuwa ya yi karatu a wurin malamai masu tara albarka kuma a tafiyan shi almajiri da yawa sun fita daga makarantar shi karatu ya kawo har zuwa kan littafin wanda bayani ya gaba da cewar yana da baitoci guda arba'in inda ake saɓani kan kusa arba'in muke da ruwayoyi guda uku ruwaya ta farko yana da talatin da uku ruwaya ta biyu talatin da shida ruwaya ta uku arba'in wani gwamnati da wani shafa wasu littafai waɗanda suka yi sharhin wannan littafi na alha'iya man kawo littafai kimanin guda bakwai inda ke kowanne su ya kusa albarkacin bakinsa ko albarkacin alƙalaminsa a cikin wannan littafi domin fito da fasifiyar da ke ciki da zaka tsoro bayanan da ke malamai suke cewa kowanne sharhi daga cikin su akwai wata niza da ke kwanci da ita tsakanin sauran misali an ka ɗauki sharhi na sa'udu shirai sun ce ya fi bai da hankali sosai da su ta abin da ya shafi alƙasiya abin nan wata ne na abin da a aka yi tsohon da kyau sai sauran abubuwa masu na da ilimi zai fa'idanci a cikin ba tare da mun ta abubuwan da muka ambata ba sai ce za su cikin tun da bayani ya gabata wannan littafi ya gini ne a kan aƙida ta ahalin sunna kuma ɗan lokaci jiya cewar ita aƙida ita ce babba daga cikin manya-manyan addinin musulunci su ne masu suke na farko fa akhbirni al islam qal al islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma aqida ita ce abinda Allah ta'ala ya aiko dukkanin annabawa da ita ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة من حقت عليه الضلالة سورة الكورة بعد سابع بني أسيرة أسرقون إلى الله سبحانه وتعالى بأيك وأن بوا كتوك أظن أن بوا كتوا دمتانوك إلى أن يعبد الله ويرسل بطوه كتبت الله تعالى كأي جبوتا ممكن يكون تكتنوا أظن بطوه ومن يرسل بطوه ويؤمن بالله فقد استمتت بالعربية كان سبحانه الله سبحانه وتعالى كل من يحمد هذا هو كتوا مدنه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إلا غيره وإلى عاد أخاه جيدا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إلا غيره وذلك حقيقة لتوحيد حقيقة الأمر من مجرم الجسدي أظن أن السيما في سيرك إذا كان بسيطة أهمية العقيدة ولم هو مختار نوع ذاك ذاك تتونا أفضل in kuka da suratul a'raf da suratul yunus suratul hud suratul shu'ara lallai za a ga fatafa wata annabawa suka yi da mutanen su a kan daga wannan hallaka zuwa ga abin da ke daidai da daidai shi ne kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkanin sunayen ayyukan shi da bauta musu wahadahu la sharika kuma akan wannan ne wannan malami ya rubuta wannan manzuma mai ɗauke da baitoci talatin da uku ko talatin da shida ko arba'in an fahimci wannan da kyau malamai kuma sun yi rubuce rubuce a da da yanzu a kan abin da ya shafa kenan ta kowane irin bangare jawabin abin da ya shafi a tauhidin uluhiyya ka samu kitabin kitabun tarshe na muhammad bin abdul da الميز لو تعرف ان سؤال الاصولي الثلاثه في القواعد الاربعه في قسم الشبهات اللي لا تفهمك او لا في شيء او من بعيد مسمى اذا انت هذا كله بالشروط لا تبعته فهو من وقت اللي تخيل طبعا الكتاب الوحيد تصانيف فتح الميت فقال تنكير العزيز الحميد اللي يقطع فائده من اختار نوى السكون سهل ولا اللي كان في البركه أتنا أظن بيت الأسماء والصفات lalle wannan littafin da shugaban mu ya taɓa ɓangarori masu kyawun gaskiya ya ba da ƙa'idoji a cikin wannan dole akan wannan ka samu alaƙai da alfahariya da shashin sa musamman ta yake jingina su salam lalle za ka samu ƙaruwa masu tarin yawa a cikin wannan bayan haka na a cikin abuwa masu tarin yawa na abin da su ba da da littafin tafsiri kamar tafsiri a littafin tafsiri na na nasu sa'adi da yake da wani bugun ma mujallar gido ne wani mujallar gido ne da suka san ƙayar da gidan ba lalle za a samu kawai da suke sosai duk wani rikici da wani yana da alaƙa da aqida amma za a ba ahlus sunna wal jama'a kada kai kasa a guri wani kokarin samun har idan ya fikira kada ka kada ka ji cewa wai ba a samun lissafi idan shi nan ka dai da kokari ka samu abin nan wurin da ake fatosar mafi kusa da kai da zai fatosar ɗin an bai shi da ke wani zai taimaka maka su wurin kasuwar asira abin ya zan kasuwar asira kuma da haka kamar da biya ne da ke da haka da abin nan malamai fata Allah ta'ala mana jagora ya mana albarka a cikin dukkanin abin da za mu karanta ibn abi dawud rahimahullah yake cewa تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلحوا وادن بكتاب الله والسنن التي اتت لله رسول الله تنجو وتربحه وقل غير مخلوق كلام نبينا لذلك كان الاحتواء والسحر ولا تكن في القران بالوسط قائلا كما قال اعتبار للجهل واصبحه ولا تقل القران خلقا قراءه فان كلام الله بالمجد يوضحه وقل يتجلى إيه الله الوقلب جهرة فهل بدر لا يخفى وربك أوضحه وليس بمولود وليس بوالد وليس لمنسب تعالى المسبح تعالى المسبح تعالى المسبح عندنا تعالى المسبح المسبح وانت أجل يقول لك على وقت يسبح له السماوات السبع والأرض فيه فيهن وترويج الجهمي هذا وعندنا بمثبات ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد وقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه بل كلتا يديه بالفواصل تنفق وقل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف جل الواحد المتمدق بلا طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتتحد يقول على مستغفر يلقى غافرا ومستمين خيرا ورزقا فيمنحه روى ذات قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقدحوا وقل إن خير الناس بعد محمد والجيران سيدم ثم عثمان أرجحوا ورابعهم خير البرية بعدهم علي حديث الخير بالخير ينجحوا وإنهم لرهط لا ريب في دينه على نجد الكتوس بالنور تسترحه سعيد وسعد وضلعه وضلحته وعامل سهيد وزبير يمدحه وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا سعيد وتجرحه يانا بيشو سنة كلمة ما قالك هي سكت عن فجر وقت يسيب طي رسول الله أكيد نطق الوحي المتين بفضلهم وفي فتح آل الصحابة تمدح الصيانة فقط حتى جس وقت وكبت رسول الله وبن وخديجته وفاطمة ذات المصائب بحضهم وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أترون ثم النحو وأنصاره والمهاجرون ديارهم والمهاجرون ديارهم والمهاجرون ديارهم أي وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن أنقية النار تفتحوا ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذهم وأفعالهم قولا وفعلا فأصلحوا قولا وفعلا فأصلحوا ومالك وصوري ثم أخوهم أبو أمر الأوزاعي ذاك المسبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى لمن يتبع الحق يصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإلا تفرحوا waɗannan su ne lokaci bakwai ɗin da aka yi tsari a kansu da malamai suke ke taso a kansu na gida a bidar su ko ba na shigo na bidar ba daga bai na ashirin da zuwa na ashirin da bakwai kuma da karatu ya gabata jiya yanzu za mu sake koma kan asali wanda aka yi cikin tashi a kan kasance hutu na abu na bidar ko bil qadari maqduri ayyin fa innahu دعامة كالدين والدين أفيق ولا تنكر سهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنسح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تتره على النهر في الفردوس تحيا بمائه تحدي حميل الدول إذ جاء يصفح وإن رسول الله لمخلف شافع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تذكرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي الأرض يستحي ولا تعتد برأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يؤذي ويفضح ولا تك مرضيا لهم بدينه ألا إنما المرضي بالدين يمرح يقول إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح ويأخذ طارة بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوجه يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم وقول رسول الله حتى وأشرف ولا تكن من قوم تلاحوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا إذا ما اعتقدت الدهر يا صحيح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح ابن أبي داود رحمه الله في سورة تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تطلب عليا لعلك تصلحه tamassak bi hablillah kai riko da igiyar Allah idan za ka yi riko mai ƙarfi to kai igiyar Allah wattabi al-huda ka bi abin da yake tsantsan shiriya wala ta ku bid'iyyan kada ka kuskura da zama dan bid'a la'allaka tuslihu ana fatan hakan zai sa ka rabu da da lafara idan ka samu abubuwa guda eh abu na farko a tamassaku bi hablillah abu na biyu ibtida'ul huda abu na uku ibtilabul bid'a abubuwa na kenan abubuwa guda uku kuma da yake la'allam lahi ana fatan in ka samu waɗannan abubuwa guda uku to lallai ka rabu da duniya da lahira abu na farko a tamassuku bi hablillah saboda mana yake tamassak bi hablillah kai ruko gangan bigiyar Allah saboda shi fi'ilin tamassaka fi'ili ne da yake muta'addin bi nafsihi ko kuma muta'addin bi harfi jar wani lokaci yana yi wa mafulin bihi na kuda kai wani lokaci kuma sai an hada shi da babu kamar mana Allah ta'ala inna Allah yusiku samawati wal arda an tazila inna Allah yumsiku fil mubarak marfu'un بالضمة لتفرده من الناصب والجاذب وقوله ضمير مستتر جواب يعود إلى اسم الجلالة الله يمسك السماوات مسؤول والأرض أن تكون أنتم مسؤولين daga wannan fili na san yin fitu samawat Allah ta ya yi na saba da maqulun bi ko shi akwai kenan da kyau sai abu na biyu kuma yi da harfi da in nan na zai mai ke na wannan zai mai ko na bilkitab wa qamu sala inna la nuju azar zai mai ke na birkita fastan shi billahi ko ko ne ai ko ne ya yi ta'addi da ni da ba sauran ka malamai suka ce idan ka yi ta'addi da ba mana ya yi abinda da dawon hafi zarra ta shiga yana da ma'anar rikon abin da baka tunana a kwasu ka rike abu rikon da ba a tunanin da a kwasu shi ake wata ajiyar da ba'un kaskan dille biyu ko sai ka yi riko da abin da ake maka wahayi da shi rikon da za ka yi rikon da wani ba zai kwashi wallabi ne masu kuna bilkitabi waɗanda suke riko da alƙur'ani da littafin da aka ba su rikon da wani ba zai kwashi ba tamassak bi hajjillah ka yi riko da dukiyar Allah rikon da wani ba zai kwashi ba ina fata yanzu ma'ana ta tafi amma faɗin Allah ta'ala da yake inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ta'ala yana rike sammai yana rike da sammai bakwai da tsakke bakwai domin kada su karka su a cikin ranar wani zai ta yi ka bayan dama kira da ya ga wata hajji ba wa hajji zarra ina ba ta sakon nan ya ɗaya ce saboda haka sai riko da igiya Allah rukon da wani ba zai karba ba saboda haka manzo Allah kira da nake Allah tabbata a gare shi cewa abu alaiha bin nawati menene annawati jami'i ne na annajibat shine kira ne hakoran da ke nan lalle kika abin da ke rike shi da hakoran da ke gaba da malin ya kasa da miki da za a iya amma duk abin da ka rike shi da waɗannan hakoran to lalle ka ba ku a kwace za a za a ki shi da shi kira ba ji Allah kira da Allah Allah tabbata gari sai ke cewa عليكم بسنة وسنة الخلفاء الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وراك تمسك بحبل الله سيروك وبجدر الله سبحانه وتعالى ميتيت حبل الله wannan wani bangare ne na ayat da ke cikin suratul al-imran wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan kar ku rarraba kuma ne yake tamassuk da halillah kaga wannan gabar kan akota ya harare wata aya ya gina ta ta wata tauhidi kan ka kenan ne gino a kan ayoyin alqur'ani a kan ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga tauhidi ba ya rikitarwa amma sai da ana cewa ta ilimin tauhidi yana rikitarwa da abin da ke rikitarwa su suke rikitar da kai ba hidin da Allah da manzon Allah suke a kai bane ba hidin da Allah ya turo manzannin shi a kai ba ba shi suke a kai ba dole suke ilmin tauhidi yana rikitarwa amma mutum za su ke hidin da da Allah ta'ala ya turo annabin shi ba wani rikici domin kitabun ya fussilat ayati min ladun hakimin qadir hamdulillah ana shine ko da ka fassara da alquran واعتصموا بحجم الله جميعا قولوا يا جماعه القران وما يدري هو في بعض ثاني يا شيخ عبد الله جعل الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب فلا تمرقوا القران الجزائر ولا تصرفوا كرب ولا كذا يا ابو النبي كاو حتى الكل شنو يقول لي؟ ايه؟ عبد الله يقول لك هو الكل شنو يقول لي؟ القران kuma lallai Allah ta'ala ya ja kunna wannan al'umma su so da suke akan kada kada wala ta kunu kan ladina tafarraqu wa talafu min ba'di ma zaqulu bayna kada ku kasance kusan kusan waɗanda su da tafarra suke ma addinin nasu a yada kowa ya kamfaci nashi an fahimci wannan wani idama wani kada ku zama ɗin ما ليس سوى تمسك بحبل الله ويريد الفجر الله واتبع الهدى كما تبع أبن ديك من تنصر بالله أبن ديك كما شيء أبن دا الله تعالى يقول ان نجل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشي وأنا أنت تبدأ وأنا أمطعين شيء اجل ابن هو ما بعث هو ما بعث في محمد صلى الله عليه وآله وسلم shiriya shi ne dukkanin abin da aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam يتبع الهدى هو الذي ارسل رسوله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأن الجبر ما فات موت آية تا قوة مكة بايا أصلا حتى ذاك من جبر جبا جبا ما وأن الإنسان قوة جبا تكاتا أبن بك جبا مكة بايا أصلا سورة يتبش بيا إذا أنت الهدى إذا أنت تستشفى الهداية كل تزمى الهداية التوفيقية كو الهداية الإرشادية كذلك الهداية التوفيقية سنة جمع كثر الله تعالى يتوفيق الله تعالى في الدين المسلم كما تزمى المسلمين وما يتوفي الهداية التوفيقية الله تعالى يتوفيق الدين المسلم فإن وانا شريعة ta Allah ta'ala ya shirya da mutum ya fahimci musulunci ke musulunci babu wani wanda yake da wannan ke Allah ta'ala an fahimci wani da kyau babu wani wanda ke da dora mutum a kan tafarki na gaskiya mutum ɗin ya bi wannan tafarki sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan ita ce abin da suke kullum su bi na sirafin mustaqim sirafin ladina alhamda alaihi غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الذين انعمت عليهم سورة قال تعالى انبتت في سورة النساء كما الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكثر اولئك رفيقا ما يدك الولايه التوفيقيه wannan shirya ce kuma Allah ta'ala yake ce da annabinsa laisa alaika hudahum lan shiryar da ba a kan kai ba saboda da shirye shirye da mutum ya fito duba daida ba a kan manzon Allah sallallahu ta'ala da wasallam ke ba shi Allah ta'ala ke cewa da shi wa innaka bal innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء bangare na biyu alhidayatu al-islamiyya shari'a ta a nuna mutum gaskiya wannan ya rage ya karɓa ko bai karɓa ba amma dai an nuna masa gaskiya sunan wannan alhidayatu al-irshadiyya Allah ta'ala yana cewa wa amma samudu fa hadaina fastahabu al-ama ala al-huda amma su samudawa mun nuna musu mun nuna musu abin da yake shine garan fastahabu al-ama ala al-huda sai suka zaɓi makanta akan abin da yake shine daidai kuma wannan shiriya ta a nuna wa mutum daidai ita ce shiriya da Allah ta'ala yake faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على إلى الله سبحانه ورحمة الله تعالى ما لم تكن واتبع الهدى كبير أي تشريع أظن الله تعالى يعرف شيء شحرك النبي النبي كيرا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تكد بحية جبا تقفي كذا تكسكرة كما كان بدعة ومن بجريا كما كان بدعة حتى لم ترى البدعة بدعة بدعيا كان بدعة سنة سنية مثلا كان سنة مدو سنة أخي يلا منا منوي مثل منا, منا. منا. منا. منا. منا. منا. منا. bida bida wuni ko ba da wuni ina kan ina bida ne bida wuni ko ba da wuni to bida wuni shi'a shi'i an yi ko da nisba ɗin ka ce sura kuma ala ce wala ta ku bidiyayyan kada mu kuskura ka zama ɗan bidi'a to me kake bidi'a ne da suna ba ta ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko ta san tsagorin yaren larabci abin da ya kira lokatan ma uku bisa ala ghairin misalin sabitin duk abin da aka kira ba tare da wani ya riga ya ba ba tare da wani ya riga ba wani shi ne bid'a Allah ta'ala yana cewa da kansa tabi'u samawati wal ard Allah ya kuma zuwa tabi'u samawati wal ard Allah ta'ala shi ne wanda ya tsage halittar samai bakwai da ƙarfe bakwai ko ya gani abu wani musa ya kira ta ce da samawa yake kira annabi shi annabi kira alaihi salatu wassalam ya kira mutanensa kul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yufa'alu bi wala bikum kul ka ce da su ya wannan annabi mai girma ma kuntu bid'an ai ban zama sabon annabi ba tunda kafin shi akwai annaba ko ba annaba asali ma shi ne annaban ƙarshe ba ta ba abu bane dan ya zo da littafi yana kiran mutane da abin da yake shi ne to dukkan abin da aka da zo da shi ba tare da wani ya riga ba shi ake kira bid'a sawa'un a cikin addini yake ko a wajen addini to amma a shar'an a musulunce da manzo Allah kira da annabi Allah ta fada a garbe yake iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu bid'atin dalala to wannan lafazi ta inna kullu bid'atin dalala me yake nufi ne ta wannan hadisi yana magana ne lughatan ko shar'an shar'an dan malaman usul fiqh suna da qawaid cewar idan lafazi ya zo yana ɗaukar ma'anar logatan yana ɗaukar ma'anar shar'an wacce ma'ana za a bashi suka ce za a shi ma'anar shar'an domin ana magana da mu ne da shari'a ba da yaren larabci ba ba yaren larabci ake koya mana ba ko yaren larabci ake koya mana yana suka ce shar'an ma uku duka fi dini min maliki ne in an a shi shine abin da aka kira aka sa a cikin addini abin da babu shi wani shi ne bid'a duk abin da aka kullu ma a cikin addini wanda ke shi addinin bai zo da shi ba wani shi ne bid'a da kuma akwai alaka sosai da sosai da lokacin da ne da istilaha lokacin abin da wani bai riga aika akai ba wannan abin da inda a ce akwai shi a cikin musulunci ba za ka ce wannan abin bid'a ba ne saboda wani ya riga aika akai da shi ya riga ya gabata akai to amma babu wani wanda ya zo ne sai ne farkon wanda ka zo da a cikin addini har sai ta shi wanda ya zo da shi ya zama dan bid'a abin da aka zo da shi kuma ya zama bid'a ra kamar yake wala ta ku bid'iyyan kada ka kuskura ka zama dan bid'a maki Allah kira da aminci Allah ta tabbata a gare shi ya tsorata da al'ummar shi makurar tsoratarwa a kan jikin bid'a a nan kurkusa a cikin littafin kitabul arba'in في مجال الاصطلاح وقواعد الاحكام الامام النووي يجي شهر هذا مثل اظن ابو حديث ما في الله في ده ان شاء الله استفدت الى كلا اياكم ومحدثات الامور فكيفي على الامر كيفي كده ما كيفي كما ترى ku اظن abin da aka umarce ku amma duk wani abin da aka kirkira aka koma shi a cikin addini Allah ta'ala yake cewa am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'budu shin koko suna da wasu abokan tarayya ne da suke shar'anta musu al'amura a cikin addini abin da wannan abin babu shi a ciki Allah bai ba da kazo na bai ba da shi a kan kaga orata ya kan bid'a tun daga suratu shi a wannan suratu shura am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din domin duka wani wanda ya zo da bid'a ya sa ta a cikin addini kamar wata shari'a ce ne kuma malami a zai billah abinda Allah ta'ala bai ba da izini a kan su ba shi suna da wasu ne cikin musulunci kuma babu abin da ya koma al'umma ta musulunci a cikin wannan hali na tsakani kai suke cikin waɗannan al'amura ke kira abu a cikin kusa cikin addini shi da wanda Allah ta'ala ya aiko da manzon shi a kai har yanzu ba a gama shi ba an sa ake sai a da ana tabbata shi amma mutane da su bari an yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ta gona ke suke su ba haka yake nan da shi isa malamai da yawa suke cewa sharrin jibi'a sharri na jibi'a ya fi ya fi abin da yake ma'asu duka ke cewar ma'asi sabo sabo ne amma bid'a ta bi sabo sabo mai bambanci kamar da cikin sauri ke cewa da duk mai sabo yana fatan ya ci su ba kuma ta ce ba za ta biyana cewa wallahi ala zanna a taimaka mana da asuwa wannan abu ba ma son shi a taimaka mana da asuwa mu ma kullum fata muke mu gani kuma sa ba haka suke ba amma shi ne a ta yi yake ibada yake yi ya ta tsara buka ilallah ya za a yabi cewar ma wai wai laifin yake balle ya bera yanzu kana jin cewar akwai lokacin da aka zo sallah a zahar hmm? to haka sai ki yadda kake jin ibada kake yi haka shi ma yake jin ibada yake a ga masu ɗaya da cikin masu gida da malamai suke rubuce-rubuce a gadi yanzu kan zaburar da mutane akan su rubuci bid'a su kyamace ta tunda kamar bid'a ya zo tun daga qur'ani annahu shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zin billah ya zo harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa tafakkur umur haka ne dinga tuhuma to amma mutumin da yake so ya kare bid'a kada ka manta duk hanyoyin da zai sai ya ji cewar kamar yana da wasu dalilai da zai ne ya tafi hujja a kan domin ka dubi shi ɗan da Allah ta'ala ya ce yi ma annabi adam sujjada da ya ki ya yi kokarin ba da dalili da ya ce ana khairun halakatu min nari wa halakatu min tin ne wannan shi ne dalili to haka za a ga duk wani wanda ke akan bidiyo yana kokarin ya ba da dalili sawa'un dalilin ya yi daidai akan shi ko bai daidai akan shi ba abubuwa guda biyu idan sai ka hujja da alqur'ani ko sai kama maka hujja da alqur'ani to abu na farko shi da qur'ani tabbatacce ne daga manzo Allah daga Allah subhanahu wataala abu na biyu da za a da za a magana shine abin da ya faɗa din ayat da jinni ayi jinni da abin da yake magana a kai yana da cewa mutum da tsari da ilimi ke la'akari da wannan kada ku shiga cikin mutane da suke cewa ai ya jinyo ayoyi eh ya jinyo ayoyi ayoyin da ya jinyo kuna da alaka da batun da kuke yi a cikin wasu da alaka yana da kyau kana da ilimi ka fahimci wannan za ka je na kokoro ayoyi ɗaya bayan ɗaya sai ya gama kawowa ka ji ba ɗaya babu wata aya take da alaƙa da wannan magana zan ba ku misali mutumin da yake a yi mauli sai ce Allah ta'ala shi ne farko wanda ya fara yin mauli don Allah ya yi mauli a cikin Qur'ani ya ce wasu kirki kitabi bi Maryam ya yi mauli suna na Maryam a cikin Al-Qur'ani yanzu da ayar Qur'ani tabbata amma ta yi daidai da da magana da duke a ce ko ba su daidai ba ba su daidai ba saboda ka kace la'akari sosai akan wannan magana da dukkan sauran bazance tuwa da ake yi abu na biyu bangaren hadisi shi hadisi abu biyu ake bukata na farko dai hadisi ne tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ana bin shi zaki kuka rubuta yake ne wannan sai hadisi ko ba akala su wasu bola yake ɗebowa wasu abubuwa yake ɗebowa ba hadisai ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya za a ji kuma ba zai shekara da yugo da shekara ba sai ce ya kawo hadisi ya za a ji kawo hadisi wannan kenan abu na biyu idan hadisin ya inganta sai ya zama kuma yana da alaƙa da maganar ko ba shi da alaƙa amma sai ka ɗalibin ilimin dole ke la'akari da waɗannan abubuwa ita ayin alqur'ani ta zamana tabbas tana da alaka da magana da ake shi kuma hadisi kana bin shi bashi abubuwa guda biyu abu na farko dai hadisi ne fasaha saboda haka kuke ake karanta da bulkuniya yadda ake kana karanta hadisi da kana ɗalibin ilimi dole ka zama da kana da wasu na'urori da za ka amfani da shi da hadisi ya zo ka haka da na'urorin nan za a gane cewa wani hadisi daga manzo Allah yake wannan kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu kuma ya zama hadisi ya yi daidai da magana da kuke a zai su biyu waɗannan abubuwa lalle yana da kyau mutum ya la'akari da su sosai da su da irin wannan ne sai kaji mutum ya ce ai mun kawo hadisi sun ce mana da abin da muka ambata sai mun kawo hadisi mun je mun kawo hadisi sun ce kuma hadisi bai inganta ba mun yi zafi a ciki ku je ku kawo ingantaccen mana abin da ga bukhari nan ga muslim nan ko ba kai ke ba ga tsoron na salaf waɗannan su ne abubuwan da ke hada kan kuma a gina mutane a kan abin da shi ne wala ta kudu bi'iyyan la'alla ta tuslihu ne mutum abin da ibada take giniya a kai shi ne abin ya zamana yana da lafiya daga Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya sannan kuma fahim saboda Allah akan wannan al'amur ibada take take giniya al-ikhlas والمتابعة يا زمانة كاي تبير الله بيكينا كما يا زمانة أبن كاي تبير الله إن يا تبتة لجورة الله سبحانه وتعالى أنا ذاك من كتير إذا ما كان وين إزالة إن كان تجيا تبتة الله سبحانه وتعالى أمن بين تبير الله ما تكرمه كوبا تكرمه كوبا إذا ما كان وين إزالة wurin ibada saboda Allah amma ba ta tabbatu daga Allah ta'ala ba ta karbi ko da ta karbi ba ta karbi ba saboda haka nan zamu ga al'ibratu bi dalil la bil maqasid abin da aka yi ana shine da dalili ba da kyakkyawan niyyar ka ba dalili shi muke bin ka bashi niyyar ka kuma tsakanin ka ne da mahalicin ka kai saboda Allah ba kai saboda Allah ba shi Allah inda kai shi ne ya san wannan dan mutum ya zo yana ta ba da dukiye shi abin da Allah ne yake kona iskar rafi wato ra yana cewa abin nan yana cewa a koye a bayyane wannan Allah ta'ala shi ne ya san wanda yake yi saboda shi babu da babu yadda za a yi da yawa mutum hukunci in ba wasu dalilai suke da suna za su yi ba amma ibada ta ta tafata ko ba ta tafata ba wannan tana ta cewa saboda haka yanzu don kyakkyawan niyyar mutum ya yi ibada saboda Allah ba ta ba shi lafi na ya je ya kirkiri ibada ya yi a kan wannan Allah ta'ala ya yi jamfi abin nan nasara yake cewa wa rahabaniyata yastada'uha ma katabnaha alayhi illa ibtigha'a fi shirk illa ibtigha'a ridwanillah mun ne da muku ayoyin nan bakara Allah ta'ala yake da yake cewa wa rahabaniyata shi kuma ruhubaniyanci in ake ruhubaniyanci a kiristanci shi ne kamar sufanci a musulunci ba bambanci ya da sani an mai wannan da kyau inda ka ga sufanci da da ya suke a kai to haka ruhubaniyanci ke a jinin nasara to Allah ta'ala yake cewa wa habaniyata shi ruhubaniyancin nan ibtada'uha su suka kirkire ta su zuwa kenan su na fara ma ta sabula ha alaihi ba mu rubuta musu ita ba mu dora musu ne ce me yasa suka yi da illa tira'a ridwanillah anan mu kuma mutum gane gidan na tafsiri na farko illa tira'a nila sun yi ta ne don neman yarda Allah abin da yasa suke rubuta ne ci neman yarda Allah akwai kitabun ko babu akwai amma ta tabbata ko ba ta tabbata ba sai Allah ta'ala yi wasu ne saboda ta kyakkyawan niyya istira'in buwan Allah neman yadda Allah ya sa su kai. amma saboda ba ni rubaniyancin Allah bai sa su yi ba ma ta tabina ha alaihi ba mu sa su ba sai Allah yi wasu da abu fassara ta biyu illa ra'ayi buwan Allah mu abin da muka tsora musu su yi shine neman yadda Allah ba ne muka ke neman yadda Allah ka yi a wajen a kowace fasara babu wata fasara ta goyi bayan yin gudanarwa kamar yadda babu wata fasara ta goyi bayan hukunci an bai kenan da kyau kyakkyawan niyyar su ba ta aika musu da ɗan gido ba saboda abin da ya tabbata a musulunci a nan za ka fahimci cewa duk wasu falala sun rubuce ta duk wasu al'amura ta rubuce ta duk wata ibadar mutum karanta maka da hankali ya yi kokari ya yi ka ga ya ɗora ibadar a kan ma'aunina Allah ta'ala ne tsoro da tsoro shi wannan saboda shi addinin nan cikin Allah ta'ala ya kai اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام duk abin da aka ce ya cika cikin to ina wurin ƙari kuma yanzu ba shi abin da ka kawo ɗin nan kana kamar kana tuhuma ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki bai isa da wannan ba idan kace daga wurin Allah ne to ka su mutum da Allah bai isa ba ya ayyuhar rasul balli ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al ma lam nabi kama ballagata risalati wallahi asmuka ko kana cikin shari'ar da ba abin da aka dora maka shine shari'a da Allah ta'ala ya turo wannan annabi mai albarka wannan annabi mai daraja wannan shine zaman sa lafiya kuma akan wannan annabi kira da aiki Allah ta tabbata a gare shi ya tafi saboda haka za ka biya karanta maganganun malamai sosai da sosai da suke tsoratarwa a kan yin bid'a suke razana da mutane domin ba ta taba zuwa da alkhairi hakan nan kuma abin da muka ambata za ga mai bid'a yana cewa ai ai rubuta qur'ani zamanin yau akai zamanin abubakar asin ai maza Allah bai rubuta qur'ani zamanin abubakar asin saboda haka tunda an yi zamanin abubakar ya zama bid'a kenan akan wannan suka raba bid'a akwai bid'a wajiba sai su kuma rubuta qur'ani akwai bid'a muharrama ta ga haram yana haramta da haram ta ji bi wai haramun ne yake haramta da haram haram ai bai haramta da haram kowa a kan nan nan bid'a wajiba bid'a makawa bid'a muharrama bid'a mustasala bid'a wa take bid'a da wato wannan ma yake Allah kira da annabi Allah tabbata a gare shi yake kullu bid'atin dalala duk wata bid'a da ka sani ki bata kawai wannan kenan amsar da za ka fara rashin fahimtar addini ke ka waɗannan matsaloli abu na farko dai shi rubuta qur'ani din nan kama ce ba a rubuta zamanin manzon Allah wanda yake kuma ba haka bane a rubuta qur'ani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da aka tashi tattara qur'ani a me aka dauko shi a jikin itatuwa ganyen bishiyoyi a jikin kasusuwa cikin duwatsu da cikin basu ana aka kama qur'ani to kama ce ba a rubuta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zamanin khulafa'ur rashidin Abubakar Umar Uthman Ali ne manzon Allah yake cewa in abin nan da sunnati da sunnati da ku karbi ku riƙi sunna ta ku riƙi sunna al mu ba ka sai Allah sallallahu alaihi wasallam in yake mu a yanzu na baka gane a ce hadisi ya tabbata a bukari ya ce akwai wani bawan Allah za a yi yana nan zai zo a Najeriya sunan shi Muhammad Sani in ya bayyana ku bi shi kun shi gani saboda ne saboda manzon Allah ne yake sallallahu alaihi wasallam haka yake wannan ko da manzon Allah kira da annabi Allah ta tabbata a gare shi yake ku riki sunna ta ku sunna al-khulafa ar-rashidin ya nuna sunnar su maza Allah ya mata ne ya mata lafi haka yi sunnar ku saboda ka ga wannan hujjatun ga shigo su ba wata mutu ba ba wani kwakwaran da biyu ba amma rashin san zuciya san zuciya ko ya rasa alamar su suke haifar da mutane ko kuma mutum ya zai a ne amma Allah hau mota ai bai je hau jirgin sama ba eh bai sa lafiya ba bai sa farka a masallaci ba waɗannan matsaloli ana jira magana ne magana ta ilimi ba magana ta ilimi ba idan ana magana ta ilimi to ana ba ilimi haƙƙin cewa ma'aikin Allah jira da aminci Allah tabbata gare shi a yi man ahadasa fi amrina haza ma laita minhu da huwa rabbi dukkan wanda ya kirkira waɗansu al'amura ya jefa ya cikin al'amarin nan na mu ne kira addini kuma al'amarin duniya su yi da rubuta yin duniya kuma amma al'amarin addini kan to waki za ke fi amrina haza wannan al'amarin ma ma ne ce hindu zuwa rai sai ke ta ce Allah ta'ala bai za mu halittu jirgin sama ba da mota da jirgin kasa da jirgin ruwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta bi da hau an hau bid'a kuma matsalar inda ake mutum ne wani ba wanda yake da a wata musulmani ba da musulmi amma da an yi su surki zafiya wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an Allah ta'ala ya hore muku dukkanin abin da ke bakallan sama da dukkanin abin da ke ƙasa jami'an kaɗin ke nuna daga Allah ta'ala Allah ya hore muku duk duk abin da za ku wa sakhara lakum ma sul musulmi yadullu ala al-umur ma fi samawat wa ma fi al-ardi duk Allah ya hore muku kuma jami'an shi daga Allah ta'ala shi ya سيجين جو سامم با ما في سوا جو هاتو لارو بيسو سيجين جو كاتا يسا موتا الله يكي أقول لهم ما يدل على الحال او المستقبل كده جدا شيء اللي يمين حال ده اجي في ولا kuma ya faɗi wannan ne bayan ya lissafo abubuwan ni'imomin jimu isa ce kira suratul nahali da suratul an'am wal khayla daya wal bighala wal hamira li tarkabuha saboda waɗannan su aka farawa a wannan lokaci sai ake musu magana da yake a fara yau gobe ila yudi da babban wa ila sama ke faru da amma yake Allah ma la ta'lamun Allah ta'ala yana halitta ba wai halaka ba yakhluqu yana halitta ma abubuwan da bayan wasu shekaru za ga an yi wasu sababbin motocin kuma duk Allah ta'ala halitta musu ilimi ne an abubuwa amma sai ga mutum yana haɗa ƙarya da gaskiya wala tun da sun haƙa da batil la tafsimu haƙa wa antum ta'lamun bala yake cewa wala taku bi da'iyyan kada ka kuskura ka zama ɗan bid'a la Allah ka tuslihu domin ana fatan za ta rubuta waɗannan abubuwa guda uku da malamin ambata a tamassu bi hablillah ittiba'ul huda ijtinabul bid'a abubuwa ne da suke rabotar da mutum to man da yake a ƙa'ida ta ahlus suna ba a tabbatar wa mutum da zatinsa da sunan shi a tabbatar mushi da aljanna sai wanda Allah ta'ala ya tabbatar wa ko manzo Allah kira abin tabbata a gare shi ya tabbatar mushi shi ne dalilin da ya sa ma ke da sun kira aljanna bane ana fatan za ku shiga aljanna Allah shi da Allah ta'ala ya ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna sa'id fil janna ya lissafi mutum goma ya ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne to dole ka yarda ukata bin mushfaq da su bilal duk wanda Allah ta'ala ya tabbatar manzo Allah kira da Allah ta'ala ya da aljanna za ka tabbatar to amma wanda Allah ta'ala bai tabbatar musu da sunan ba ko ma yakin Allah kira da alaihi Allah tabbata gare shi bai tabbata bai tabbatar musu da sunan ba za a ce wane kan muna cikin ta miji ba wannan ita ce sai da ahlus ba an ce mun da kyau mala yake cewa وإن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنفي وتربحه وإن بكتاب الله كي أكينك da abin da ya tabbata a littafin Allah kuma da kuma domin din fili a fi'il amri ne fili ma jikin sa dana ya dini dana fili ma ya masa, din dini فعل مضارع الدين bi kitabillah, kai addinin ka da abin da ya tabbata a littafin Allah. wa sunan allati atat ar rasulullah kuma kai addinin ka da abin da ya tabbata a sunnoni za ka tsira wa tarbahu za ka rabauta waɗannan su ne abin da ake kira masadiru shari'a ko masadiru shari'a abubuwan da ake gina shari'a a kansu su ne malam ya mana batu a nan abubuwan da ake gina shari'a a kansu abubuwa guda uku malamai sun yi ijimai a kansu abu na hudu malamai sun hake ko ijimai a kan shi saɓanin da ake da ifi sauran akwai saɓani mai girman gaske a kan su abu na farko ne littafin Allah wannan ana gina hukunce-hukunce da littafin Allah abu na biyu sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana gina hukunci da ita abu na uku alkiyar an abin nan al'ijima ana gina hukunci da shi waɗannan abubuwa guda uku an yi ijimai a kansu abu na hudu ana gina hukunci a kan shine al-qiyas wannan malamai sun yi ijma'i akan shirin cewar an samu zahiriya sun saba sai malamai suka cewa sabanin da suka yi sabani ne da aiki abubuwa ne kenan waɗannan abubuwa guda hudu su ne ajin farko da ake magana a kansu masadir shari'a sauran da suka rage kamar eh, fi'lu sahabi ko al-istihsan ko istihabul hal ko amal ahli madina kowanne a kuma maganganu masu tarin yawa kan su amma waɗannan guda hudu su ne maganganu da malamai suka gina da cin kurci a kansu a da na farko littafin Allah shi da littafin Allah wannan wajibi ne kan shi da al-masdar al-awwal ka samu ibadata tabbatacciya daga littafin Allah littafin da Allah ta'ala ya turo annabi shi annabi tsira na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi wannan kuma ayoyi masu tarin yawa za su tabbatar maka da wannan ko da ba a janyo aya ko ɗaya ba sai ma ka san riko da alqur'ani wajibi ne billahi billazi shi ilai an bai kenan da na sai abu na biyu ita ce sunna da ta tabbata daga littafin daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan guda biyu idan ka kallace da malamai suka gina al'amura a kai za ga duk abubuwan suna dawo ga waɗannan abubuwa guda biyu alqur'ani da hadisi su ne suka yi ma ijma'i lafiya kuma da alqur'ani ne yake cewa wa man shaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ومشي جهنم وكان مشيئا هذا القرآن يما إجماعي يبقى ما يستمع في جريش ورقمان يكي سوزين بكتاب الله في انت دعبن بيت بطر إذا لسا فعلا وسنن الملك كما تأجين انت دعبن بيت بطر إذا سنوني التي أتت الرسول الله وأن بسك ذلك قولي مرضان الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tanzu Allah ta'ala yana cewa man yuti'ir rasula fa qad ata'a dukkan wanda ya bi manzon Allah ya bi wannan ya da Allah ta'ala ya ce dukkan wanda ya bi manzan Allah ya bi Allah shin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zai zo layi layi ne yana tafiya mu shi a baya eh ya biyo hanyar kwan gida ya bi ta cancaga ya biyo ta baso ya bi ta makera ya bi ta lekifi ko kuwa maganganun shi ake magana maganganun shi ake magana a nan za ka ga jahilci na yan ka ga da kamsul basira da abdulrahman al yake cewa kamsul basira da tushewar basira shafewar basira ka ce kana son wani amma kuma ya magana ke zuru da shi ka da ce ba ka zira magana shi Allah ta'ala cewa yake yi mai yake a wasu dukkan wanda ya wannan manzo magana ba Allah a cikin ba Allah yake cewa فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم duk waɗanda suke saba da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ji tsoro an su su mu fitina kada wata fitina ta same su malamai suke cewa fitinar nan ita ce shirka duk wanda yake saba da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana jin tsoro ya mutu akan tabarki da ba na manzon Allah ba kaga babu abin da yake wannan fitina ya zo mutuwa kuna ce mai la ilaha illallah yana ta sa saboda ke rayuwa a kan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bukatar da wani ma'aikin Allah ira da amincin Allah su tabbata a kan wani mutum fa yake cewa mai ma maliki bin anas a ina manzo Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya dauke ihrami yace ana gurin shi wajen madina sai ce shi shi cikin garin madina zai je ɗauki sai ce a kan sai ce sai imam malik wani ala sai ce cewa ina ji maka su a duk a kan kwanci yan mulamalai ya tsara zama zuciya wani biyu ko kuma shi yana ganin zai iya ce maka ai mai gina ta kun gudu da ba alala saboda ya dauko a can ya fi dauka to dukkanin da biya ta shi imam malik wa ana kai ce cewa Allah ta'ala yana cewa fal hadar da jini khalifun an amri an tusibuhum fitna an tusibuhum fitna aw yusibuhum adabun to da kamar mutum ne ji tsoron sa'a da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da mafarki ke da mafarkin saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce yake wa man yushaqiqa rasula duk wanda ya saba wannan manzon subhanallah ar-rasul alfi al-ahdiyya duk wanda ya saba ma wannan manzan, min ba'd ma tabayyana al-huda bayan dukkanin da sun bayyana a gare shi يجب أن النبي كما يسامع مش ويتبع غير سبيل المؤمنين يجب أن تفرق الدبا ممنع كم سكبا تعرف نوله ما تولى ونصله جهنم مكان مصير saboda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ga uwa dole mutum ya yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce biyayya ga maza Allah sallallahu alaihi wa wasallam ita ce fice ta soyayya ga maza Allah sallallahu alaihi wa sallam da imam ibn kasir ne zo maka kana Allah ta'ala fa in kuntum tushiduna Allah fattabi'uni yushdikum Allah wa yaghfir lakum sai ce wannan aya kalubale ce akan dukkan wani wanda yake yana son manzo Allah duk wani wanda yake yana son manzo Allah to شيء يأتي من الله صلى الله عليه وسلم هناك الأحادي حديث رمضان صلى الله عليه وسلم سنوني ما بدك جاتك بحكم شيء الشريعة القرآن نفرق الحديث الصحيح هذا الجنة الجو وما الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى من يدرك فاضطر وهو في افق العالم وأما هذا الكرب التي يا شاهد الدنيا هي في سنة من الله صلى الله عليه وسلم في تسليل الله يكي إذا كي إذا تركوا الله صلى الله عليه وسلم وي حديث يعيش أدنى وآل يعيش هذا هو تكبر جوانا ita ce ba farkon bid'a da ake da aka samu farkon bidi'a ta kawai daga nan fara suka ce ina da shakuru illa lalima ali bin abi talib ya na kai ya ce to wannan fitina ta kunno kai wannan fitinar Allah kaɗai sai na ina za ta suka ce babu wani hukunci sai na Allah na la ba abin da za a ce Qur'ani yake kai wani haƙƙai uri da jihar wannan bayani kalma ce ta gaskiya amma ba gaskiya akan saka ne na akan saka ne yana da kyau in buga mai wannan da yau cikin misalai wanda yake kuma wannan misalai sun taɓa kasantuwa tare da jikai A yake akwai ɗan tasiri da muka tattauna wata matsala tare da shi ba tare da na na hararin a kan ingancin su ko yin ingancin ba lokacin da magana cin doki ta faru a garin sokoto ina tafiya a jini ce a ali ke na ake kun ci doki kun bai ci magana sai na ce na'am haramun ne saboda ai na san shi kan jiki sai ke haramun na ce saboda ne ita saboda Allah ta'ala dabbobi takwas ya halaka na ce alhamdulillah rabbil alamin ka zo hannu yana faɗa haka na san da yake yi na farko da yake jan ayoyin ni ne na jin mishi ayoyin ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعاذ اثنين والآذ ذكرين حرام على الأنثيين أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين نبذوا بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين أبو جوان هذا كمين كأي abin nan muna so an kire tumaki guda biyu tunkiya da rago kenan wa min al ma'azif ne akuya akuya nan akuya na kenan wa min al iblis ne raƙuma biyu da raƙumi da raƙuma na kenan shida wa min al bakari ne sa da saniya ne kenan takwas na ce takwas ya ce shi na ce takwas ya ce shi na ce to kaza da kake ci ba magana ce ake ta ilimi in na so a yi ko kuma ta harbe ya ce shi ba fatan ta ake ba na ce kaza da kake ci ba sunan ta da zuwa Qur'ani ba gaba daya zabo da kake ci ba sunan shi da zuwa Qur'ani an da ke mu da kyau lakar su tukunna don san barkin da yake barki ne na na ɓata ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce to a yanzu idan na ce maka tun kare ya halaka dole ka ita ko ko sama na tun kare ba a magana ke yake ko wani abu na ce in na zaka da maka hujja da aya akan tun kare ya halaka in mutum magana mun san kuna magana ne da wanda yake jin yaran sai ce Allah ta'ala yana cewa kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan da ilayhi bayan waɗannan ayoyi Allah ta'ala yake cewa kul ka ce ya ce wannan annabi mai girma la ajidu ba ni taɓa samu fi ma uhiya ilayya cikin dukkanin abin da ake yi mun wahayi على كل ما كل ما في موحي إليه محرم أبن ليس حراما على طاعم يطعمه أكون ولم يكن أبن ليس با أبن ليس حراما إلا أن يكون محتكرا إلا أن يكون أو لحم خنزير إلا يكون محتكرا أو دم مفتوحا ko jinin da ya biyo kai kun maka awul hamakin biyu ko nama alai a irin da su wannan son a dukkan na ce an faɗi kare a cikin nan ya ce a musuwar kare halatta ko ba ke ba saboda shi da yadda hadisin da suka haramta kare ba hadisin kullu dinari min al-musala da hadisin da hadisin da suka halatta haramta kare da yadda da su yanzu ba ta zai ake yi ba takkare ake yi na ci dole kai ne takkare ya halatta halatta من ده الله تعالى دي حرم كاسو سوى ده حديثة ده ستة حرم كا شيء يجيل شو ممكن كنا دكتور مثلا لو قلنا نسي الله تعالى ما سوى إن عدة شهور إن الله يسمى عشر سحر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حور ذلك الدين القيم فلا تكونوا فيه أنفسكم عزيزي الله تعالى يقول abin nan sai na abu ake shuru a kowace biyu kuma su alfahari na تعالى يقول لما في سورة لما كنا سنتكلم لما كنا سنة الأربع منها أربعة حرم منها أربعة حرم وأن نتنيه إلى ما سأل كي إيه، تقول أخذ السوق عن كل ذاتي حلال ليس بيسوي babban hujjar da shi kafa wallahi sai ya sai ya kuma to amma ya tafi ta farkin da yake akai ya ki ya tafi to amma ka kai abin da yake naka shi ne ka kamsar da ya haya man hayya an bayyana abin da yake cewa لذلك من هلك عن بينه ويحيى من من حي عن بينه ويحيى من حي عن بينه ويحيى ليحوى ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ومن حي عن بينه قراءة تجي في كتاب أبو ناسا duk wanda zai bata ya bata a kan cewar ba wai da ne ne da gamsu shi ba dole da zai yi gamsu da su kawai abin nan girman kai ne ya hana shi ya gamsu wa jahadu ha واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا أظن da ake fata ya gamsu cewa girman kai ne kawai ya hana shi ba wani ne duka wanda yake kan tafarki da ya tafi to sai wannan tafarki ne ga ingantacciya misalai guda biyu da muka ambata za su iya haskaka da kusan kowa yana da misali a cikin waɗannan al'amura kawai misalin zai ya kara muku ya mun shi baya samun kifi rana a saboda Allah ya ce inna ma ju'ila sa'abun nan فجعل فجعلها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ترجع قريبا الله تعالى يقول لما جعل الثلج على الذين اختلفوا mun sanya al'amarin asabar ga waɗanda suke sabani a ciki sai kana cikin hudu da musara كانت سورة عدم عن القرية الملك كانت حاضرة البحر إذ يعبد في الكون إذ تأتي محيطا مسرعا وهم لا يجلسون لا تأتيه كانت في سورة موت شكلنا كانت آية har ya zai hannu zo ɗan tsagoran ayoyin alƙur'ani yake ba shi yake hannu ba ta akane in ce na ba ka wakilin kaza kana rubo amsa zai yi domin ta tafi akan cewa tafarkin da yake a kai ba tafarki ne ingantacce ba Allah ta'ala ka kiyaye mu Allah ta'ala ka kare mu da kare Allah shi ne shi saboda haka abin da ake tafi hujjar su su ne al'amura guda nawa guda uku ko guda hudu ko guda idan ka ce guda biyu qur'ani da hadisi su suke masauran lafiya haka yana da kyau saboda haka za ka yi addini ne da waɗannan abubuwan. wanda waɗannan abubuwan ba a kuma hujja da shi malami na ya ce ba a hujja domin idan na ce malami na ya ce sai ma za ka ce malami na ya ce ko ba za a haka ba to ya ga yanzu za a sabari a yanzu na ce malami na ya ce sai ka ce malamin ka ya ce an za ne ke nan shi mutum na uku biyu ya zo zai yi tsakanin shi ma ya ce aiko malamin shi za ya ce yanzu aka mutu a wani ba na uku to amma idan ni na ajiye magana na malama kai ma haka shi ma haka muka kama magana mu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu haɗuwar kai ko a samu ba an samu haɗin kai ko a samu ba to wannan shi ne abin da ya hada kan mutane saboda ka malamai suke cewa zan karanto mara kaɗan daga cikin maganganun malamai zan fara karanta maganar al-Imam Shafi'i yake cewa idan khalafa qawli qawla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qulu bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam واضربوا لقولي عرض الحاكم yace idan khalafa qawli qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan magana ta saba da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu shafi'i fa kudu bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ku karbi ku amfani da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ayyarika aji shi da kai ka ajiye cewa ne wasu da biyu bil kawai da wurgar haɗe ka ɗauki magana ta kai ne yi gwagwari kai kiristan ka san ka ajiye ba ya fi ta sauci ai ajiye shi ake don gane fashi a'a sai ka ɗauki magana ke ya ɗere ita ba ta da amfani kun ji maganar abin da ya faɗa saura ta ga dukkan mutumin da ya ajiye magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kana imamu shafi'i da ku a gaban Allah imam ba shi da imam shi amma shi wani mai kyau idan kana son wannan magana za ka iya duba littafin siyar alamin bala za ka iya rubuta qawaidul tahdid littafin da suna qawaidul tahdid duk sun kawo maganganun waɗannan bayan Allah kamar ilamin waqi'i الرب العالمين وابن القيم بدون سورة لتفاصلنا كمان الصائب المسجود ala shafi rasul zararren takobi akan dukkan wanda ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ibn taymiya ya rubuta wanda ake cewa ba masa yin manzon Allah ba ibn taymiya yana da littafi asarimul maslul zararren a akan dukkan wanda ya aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya tuba ya kai shi kasa in mutu tuba ne mishi amfani a cikin sai suka ce ya rubuta ne da نذكر كمان مجالة مجالة إمام مالك بن أنس إمام سهل الهجرة كما رأيت كثيرا لا لا يفتى أحد ومالك في المدينة أي باب عندي إيه فتوى مالك في المدينة أما إمام مالك في المدينة هو استخبارات أي شيء لا يفتى أحد ومالك في المدينة إذا كلنا راد وموجود عليه إلا صاحب هذا القبر نجي جدا مشاكل su ba su ke ba ma mun an su kuma wani yace dukkan rajulu mardudu wanda za a dubu za a karɓar maganar shi ce kuma wacce za a mayar mishi da magana shi a dauki magana shi a watsa mishi kayan illa sahib hadal qabar sai dai ma abutun wannan qabar domin yana karantarwa ne a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke tafi duk wani daga cikin mu za a ya cancanci a tafiye da magana shi in banda magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kariya da suka yi wa magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta sa ake kirma masu ita ta sa da an faɗi su ake cewa alhamdulillah sai Ina ce sa har yau suke ji imam maliki wani anas kamar zai ibada karatu a masallacin nan saboda sun kare masa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kare darajar shi sun kare kimarsa في الله تعالى يكاري في مجال أتدرك مجال الإمام أبو حنيفة يجب سوى إن جاء الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل إلى حديث يقول لما جاء الله في هذا أن يجب الله تفضع جلوسه فعلى رأس العين من جميعه da zaran ما ta zo daga الله صلى الله عليه وسلم دام mu da wata ستم الله صلى الله عليه وسلم وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى رأسه فعلى رأس العين حتى أن إذا ما جاء سمير بقول استحق ما جاء الله في رأي أمر الله استبت أجريش توكم من جمل جميل بعض الوقت وإذا جاء الحديث عن التابعين أما إذا ما جاء حديث يدور بقول التابعين تابعي وان يجي tabi'i da ne yace sai imam abu hanifa yace wa hum rijalu wa nahnu rijal su ma mutane ne mu mutane ne a wannan lokaci maganar mu da maganar su magana ce ba za a ake magana mu don magana su ba za a ake magana su don magana mu ba a za a kallaci maganar waye ta kusa da dalili sai a yi amfani da maganar shi to sai abu hanifa ke nan ba sai malami na hudu shi nawa imam ahmad bin hanbal yake cewa a jiki da ƙauri su ina mamakin mutane arafin islam sun san isnadi wasu haka sun san ingancin isnadi ɗin يذهبون لرأي سفيان وكيف أجلس هو غلط سفيان الثوري انتفاع بدون قيمة إلى irin ta Imam Ahmad bin Hanbal duk dare da Ibn Sufyan al-Thawri malam ya faɗi shi a cikin magana da muke magana to amma ya za a mutane sun san magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ake magana su tafi Imam Abu Ahmad bin Hanbal yana mamaki yana da wani shi ne ƙarshen gidadanci kamata ne irin wannan hali a ne ka fara ka bar ne kenan ta jana'iza ya za a isnadi ka ta ingancin isra'ila. wannan magana ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka aji ta cikin magana sufyan ibn ko magana to waɗannan maganganu da waɗannan bayan Allah suka yi su ne maganganun da suke rike su kake ganin darajar su har yanzu saboda sun ga darajar magana da Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga kimarta sun ba ta kariya sai Allah ta'ala ya ba su kariya wannan ita ce rayuwa mutum kana kiran mutane zuwa ga karan ba abin da ya karfi su wannan kuma ba ita ce da awa ba za ke da'awa ne zuwa ga sabilin nan Kun qul hadhihi sabili adu ila Allah ma sha Allah ya ce wai zuwa sabilin ba sai ce ila Allah ala basiratil arab da tabani subhanallahi wa alamin mushrik mutum ka kira mutane zuwa ga Allah subhanahu wa to Allah ta'ala shi zai sa a soka shi zai sanya albarka a gaba amma ka kira mutane su soka ba abin da ba ne amma kullum mutane ka dinga alaƙanta su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ka dinga alaƙanta su da ma'aikin Allah tsira da annabi Allah su a sai mutane su ga darajar ka su ga kimar ka su fahimci zai ma suke so ba so kake fahimci asalin addini وكل غير مقصود كلام ملكنا بذلك دان الأتقياء والصحو ولا تدرك القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع الجهم والجحر ولا تقل القرآن خلق قراءته فإن كلام الله بالذنب يضحي أنا ما كازو تهرارون وأكم مغنزلون في الأولى magana akan alkur'ani mai girma ko شيء magana akan guda daya da maganganu da aka yi a kan ta guda uku magana shi ta ce alƙur'ani ne shi wannan alƙur'ani da ke gaban mu maganar Allah ne ko kuma sifa Allah ne an ci maganar an kan bayan shi alƙur'ani da ke hannun mu maganar Allah ne ko halittar Allah ne wannan tana cikin manya-manyan bidiyoyi da Allah da aka jarabi wannan al'umma da a can zamanin su imam ahmad ibn hanbal malamai suka zara takobi domin yaƙar wannan bid'a shi ne malam yake cewa wa kula ghayru makhluqin kalamu malikina ka ce maganar mahalikin mu mai mulkin mu yake Allah ta'ala maganar shi a ghayru makhluqin ba halitta ba da wannan da wannan magana ta cewar alkur'ani ba halitta Allah ta'ala bane danan atqiyahu manya manyan masu jin tsoron Allah subhanahu ta'ala suke addinin su wa absaru kuma akan wannan magana ne suke wa mutane bayani filla filla daki daki cewar alkur'ani ba halitta Allah ta'ala bane alkur'ani magana Allah ta'ala ne ولا تقف القرآن بالوقف قائلا mala yake cewa kada ka zama na ka tsaya a tsakiya shi dai ba zai ce komai ba shi yanzu ba zai ce qur'ani halitta Allah ba ne, ba kuma zai ce qur'ani ba halitta Allah ba ka ga wata dakisa ce ta ita da bid'a dama yake so dama yake so idan ya cimma wannan dama shi ne mataki na farko wata kila yana jin tsoron za ta far mishi da ayoyi ne masu karin yawa take ta shi ba zai ci kuma ba saboda in ya fara samun natsuwa sai bayyana da alheri sai ma mai nakasa da ke shi cewa wala ta fitar qur'ani bil waqfi qa'ida kar ka zama matsaya na alwaqifa wadanda suka da suka ce su ba za su ce komai ba su ba su qur'ani halitta Allah bane ba kuma za su ce qur'ani magana Allah bane kama qala atba'u li jahannam wa asjahu kamar yadda mabiyan jihar bin safwan suka ce wa asjahu kuma suka lauta ta harki, suka mantar da mutane a amari domin idan ana idan ana karna a wuri sai malami bai ya shiru bai magana ba me yake nuna kenan sai ga su ba su suna yi a tsoro tsoro sai ga suna yi ta a biyu wani ita ce matsala hanyoyin da su majiyar jihar bin safwan suka yi waɗansu sun bayyana aƙidar a fili sun ce alƙur'ani halittar Allah ta'ala ne a ubi Allah ne shaitan da waɗansu kuma a'a sun yi rarrafe ne wala ta kullu alqur'anu khalqan qira'atan kuma shubha ta biyu kada ka kuskura ka ce karatun alqur'ani da ake yi halittar Allah ne saboda shi mutum halittar Allah ta'ala ne ko ba halitta ba ne to qur'anin da yake fita da bakin shi ba daga yana ke fita baki shi baki ne yake karanta halitta Allah ne ko ba halitta Allah bane to Qur'an ka ga wasu hanyoyi na bid'a ko sai ka ta ce in kun ce Qur'ani ba halitta Allah bane to ita ce wanda da aka rubuta Qur'ani ita da ce ce eh halitta Allah kaifar da aka rubuta Qur'ani a kai menene halitta Allah gafakar da aka sanya Qur'ani a ciki bangon da aka rubuta aka rataye Qur'ani a ciki halitta Allah duk dukkan littafani da kafin halitta Allah ne sai dai kila qur'ani shi kuma ne magana Allah hannun shi da kyau shi kama da yake cewa wala ta kullu qur'an wa khalqan qira'ata fa inna kalam Allah bi dambi yuzahu ai magana Allah ta'ala da baki da lafazi ake bayyana ta ko ita take magana da kanta eh da baki ake bayyana ta wannan shi ne. batutuwa da ake tattauna a kansu magana ta ahlus sunna ita ce alqur'ani magana Allah ne ba halitta Allah ne magana Allah subhanahu wa ta'ala ne domin ku lissafa wannan daga cikin sifofi da za mu fara magana a kansu daga cikin sifofin Allah ta'ala akwai ne alkalam Allah ta'ala yana magana yana magana ko ba magana yana magana kuma alqur'ani magana Allah ne yanzu ana bin bashin abubuwa guda nawa na farko mu tabbatar da cewa Allah ta'ala yana magana wani ana bin bashin wannan dalili sannan kuma ana bin bashin dalilin da kawo hujja akan cewa alqur'ani magana Allah cewar Allah ta'ala yana magana Allah ta'ala yana cewa wa kallama Allah Musa takliman Allah ta'ala yayi magana da annan Musa hakikalin magana shikenan ba magana magana saboda ya kawo manzan yake tasbiman Allah ta'ala ya yi magana da Allah Musa hakikalin magana daga cikin maganganun da yake cewa da shi wa ma tilka biya ne ga ya Musa bara riya asaya atawakkau alaiha wa mushi biya ala ghani wa liya biya ma'arij ukhra qala alkiha ya Musa duk ba magana Allah ta'ala bane za ka cikin ka hada ayoyin suratul fa'a da ayoyin farkon suratul namli za ka haro maka balle suratul qasas maganganu da ake da Allah ta'ala yi magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam yanzu an tabbatar da cewa Allah ta'ala yana magana sai abu na biyu hujja akan cewa alqur'ani magana Allah ta'ala ne Allah ta'ala yana cewa wa in ahadun minal mushriki na tadaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'ana yuriduna an yubaddilu kalam Allah ba shi kenan ba to kuma ta hujja shi ne magana akan wannan ake gina aqida shi za muka ce shi karatun tauhidi ba karatu ne da hawaye ke rikitawa ba tauhidin da ake karantarwa ne da ba da su suke karantawa su yake rikitarwa amma kamar da ake dora ta kan ayoyin alqur'ani kan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu ina kitabwa shi kitabun yufassilat ayat min da take cikin khabir an yi bayanin ayoyin shi filla filla take take an fayyace tsakanin zare da abawa ba wani rikici a ciki sura wannan ita ce magana ingantacciya alqur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne shi kuma Allah ta'ala yana magana a duk lokacin da iso a yadda iso domin su a sha'ira tauhidin da aka gina aka gina wani bangare na manhajin malikiya a kan shi tauhidin a sha'ira su bisa yadda cewar alkur'ani halitta Allah ta'ala bane. abu wani wani hatsari ne sosai da sosai a kan kamar da bayanai za su asalin mazhabin imam malik ibn ana mazhabi ne na ahlus sunna da tafiya ce tafiya bayan kimanin shekaru ɗaruruwan shekaru sai ake a yada aka ware fikihun daban aqidar aqidar imam malik ibn ana suke watsi da ita fikihun kuma suka ƙara na ƙarawa suka ɗauka kai amma in ba haka ba ka ɗauki risala bainana wa ku. risalatu bin azizan al-qawi hujjar da ke tsakanin mu da ku akan cewar mazhabin imam malik ibn anas mazhabi ne na ahlus sunna shine risala da risala ne babin farko yake babu matan tuku biyar alfinatu wa ta'tajjira fil aqidatu min umuri diyanat aqida ya fara kafawa aqida ce ta ahlus sunna an fi sun da kyau amma daga baya ake ma maza ba a yaga aka tsara tsara aka wasu abubuwa to wato maza ba a sha'ira ba shi da alaƙa da maza abin malikiya ba an hore ne a mazhaba bayani ya su zo nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala abin da nake so mu fahimta a nan cewa sifofin Allah subhanahu wa ta'ala za ta iya kasa wasu sau akwai sifatu da sifa ta zatin Allah subhanahu wa ta'ala akwai kuma sifatu ta'al sifa ta ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala sifa guda mu kenan guda bayanan su za su zo nan gaba kaɗan abin da yake fata mu rike ƙa'idojin da muka bayar sifa ta fi'il sifa ta ayyukan Allah ta'ala Allah ta'ala ya takallam yana magana Allah ta'ala ya yana halitta Allah ta'ala yanzu yana sarsuwa Allah ta'ala yana kaza yana kaza sunan wannan sifatu fi'il sifatu ayyukan Allah ta'ala ya ruzuku akwai kuma siffa ta zatin Allah subhanahu wa ta'ala yana da kaza yana da kaza yana da kaza siffa ta Allah sifatu fi'il za ka iya gane ta ne Allah yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza siffa ta zatin shi Allah ta'ala yana da kaza yana da kaza yana da kaza bayanai in Allah ta'ala ya kaddara za su zo filla filla daki daki da goyon bayan ayoyi masu tarin yawa na alƙur'ani da ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kusan fushin baki ne ake ma mazhabin ahlus sunna muka bayyana kuma matsayin ahlus sunna akan aqida ta ne ta khalqul qur'an mazhabin su shine alqur'ani ba halitta Allah ta'ala ba alqur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala domin yana da cikin sifofin Allah ta'ala shi yana magana kuma alqur'ani daga cikin ɗaya ne daga cikin maganganun Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala yana magana da har ko hmm? da ghairi da har, domin ka ce Allah yana magana ba da harfa to da me yake magana da sauki irin na dabbobi a ubillah sai kenan abu na biyu kuma qur'an da ke gaban mu da arabi ne kuma arabi ba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum harfa na waw qaf alif lam duk harfa bane annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi ya kira su harfa yace kowanne harafi ɗaya daga cikin alqur'ani yana da lada nawa goma yace ban ce alif lamim harfun ba yake alifun harfun lamun harfun mimun harfun manzo Allah tsira da Allah ta'ala su tabbata a gare shi ya kira su da harf ko kuma sun kira shi da ne ce ba harafi bane hmm? sai da haka malam wa bin bi kitabillah kai addinin ka da abin da ya tabbata a lissafin Allah wa sunanin lati a tafarra rasulullahi tanju wa tarhum shi kenan karshen fita ciki duk babu wani wanda zai kure ka saboda inda zai baka gab na aya ɗaya na ɗaya, za ka dinga mun ayoyi ka dinga sallama ka hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ake yin addini da wannan ake kafa aqida subhanaka allahumma astaghfiruka wa atubu ilayk za su dan dawo da dama na tambayoyi abin da ake karantawa din shi ne abun nan sifa Allah ta'ala abin da ake karantawa abin da ake karantawa din shi ne sifa Allah ta'ala shi wanda yake karatu shine ne hadisin Allah ta'ala wani to nan za ka yi tsakon sosai da sosai sai ce ai Allah ta'ala yana cewa abin nan innahu laqawlu rasulin karim innahu laqawlu رسول كريم مطاع ثم عليه إنه في القرآن لقول رسول كريم والله ما جنى كما زون الدرجه مطاع وند أي مبيئي يعني ثم أتن أمين كما أمين هذا yanzu تعالى ta'ala القرآن jingina Qur'ani a malaka jibril a suratu takwir malaka jibril sai a suratul sura al-hafa innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tafakkarun innahu la qawlu rasulin karim shi alqur'ani magana ce ta manzo mai garba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya kira ya kira qawlu rasulin san ma qawlu rasulin duk da wani sabani dan Allah ta'ala yana cewa Allahu yustafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah ta'ala yana zaben manzanni daga cikin mutane kamar yana yadda yake zaben manzanni daga cikin mala'ika Allah yustafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas sai Allah ta'ala ya ce al-Qur'ani magana ce ta mala'ika kuma ya ce al-Qur'ani magana ce kawa. wa ta manzan Allah kuma yana cewa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أنا أقول لك في القرآن مجانا الله سبحانه وتعالى yayi wa'ayinsa gawa ga mala'ikar jibril da mala'ika ya zo karanta sabon to ya zamana kamar magana su da manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo ya karanta mana sai zama kamar karatu ma karatun masa magana Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da muka ce tamassak bi hablillah wattabi' al-huda wa la tuqi bi da'iyyan la'allaka tuflihu wannan magana waye magana wa an karanta yanzu magana abu ibnu abi dawud amma waye karanta maganar ali muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ke ba to ga duk gaba shi eh kan su magana ta ce tunda murya ta kuka ce Allah ya wannan da kyau so ka ba wani tuka wani malamai da kisa ta yadda arna mutum yana so ita da arna ba irin hanyar da take ta a kan ya ga cewar barnar da yake goyon baya ta ce labari so da karka ce duk ƙungiyoyin bid'a da ake da su kada ka je babu wanda ba zai iya kawo maka ayoyi ba sai dai shi kuɗa da muke tsawo ayoyin za su zama daidai da abin da kuke tattaunawa a kai da za su zama ba amma sai da ya ce ya kawo ayoyi a ya kawo mana kuma ce na cinawa ba sai sun zo zuwa ba to amma sun yi daidai akan abin da mu muke magana akai ba su goyi bayan shi ba to Allah ta'ala ya tabbatar da alqur'ani magana Allah ta'ala ne yuriduna yudjiru kalam Allah wa in ahad min al-mushrikeena tadara fa hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah ثم أبعد بمعاملة ثم الله تعالى تيوعي إيه؟ وإن أحد من المشركين ابتدار أسورة التوبة إذا من لديك مشركين ابتدارك زي يعني يا زمان مقبتك زي يعني يا كومك زيارة فأجرني كباس كايا كباس مقبتك مقبتك لأنك مقبتك من يزور لك kun yi karatu da wani mutum wataƙila a jami'ar suka an shi wannan wanda ke shi kuma ba musulmi ba ne sai daga baya yake son ya zo ne na kuma kai amina kake kun yi karatu kun yi zama jina ba wani tashi tashi na a ciki Sai ka yi ne zai zo ne na a karkashin kulawarka sai Allah ta'ala ya ce fa ajirhi ka ba shi kulawa hatta a kalam Allah har ya zo ya asalin magana Allah ya ga alqur'ani kenan dan wataƙila sai inda yake musulunci ya ji miki a baibai ko su iya yiwa ba an je an faɗa musu cewar musulunci ta'addanci ne musulunci kaza musulunci kaza musulunci kaza musulunci kaza to amma lokacin da iso nan mina ya zo wajen ka kan ziyarar gani da ido zai ga abubuwan da aka faɗa mashi a kan daban abubuwan da zai gani ana yi na musulunci kuma daban kuma abdullahi ma'amana sannan idan ya tashi tafiya ka kai shi inda zai amintu kada ka sanin mai masu anawayi ya kai su a'a ka kai shi har gareji ya shiga motar zuwa inda wannan yana karkashin kulawa kan kuma ko da a kasar da ba ku musulmi ba yana karatu kuke da shi a kasar america misali sai ya nemi zuwa nigeria ya halatta ka ba shi visa ka je ofishin immigration na Najeriya kana da bako da ka kai daga ƙasar Amerika, kana buƙatar ofishin embassy na Najeriya da ke Amerika ya bashi visa a baka son ka cike da sharuɗan su yana ƙarƙashin kulawar kai an nan wannan ya halatta idan ya zo ka je inda jirgin sama ya ɗauke shi ka je ka ɗauke shi ka je ka ɗauko shi yana an ne kana ne musulmi ya ka zo har wuri ya zo wurinka ka zazzaga da shi gani yanzu asalin addinin da ba haka yake ba muna ji da wasu arna a garin katsina da muke NYC suke ta mamaki yadda suke musulunci a can katsina da kuma yadda musulunci ya je gare su suke ta nuna cewa ya je gare ne a rasulubai su abin da ake faɗa musu shine musulunci da fal abin da suka zo gani a garin katsina da fal haka abubuwan suke aiki gane a gaban mu a jimutanen jagar su ne arna na a kanka da su a cikin musulunci wani ma bai san mutuncin da yake a dawo Allah ta'ala ta zalika da annahum qawmun la ya'lamun mutanen da ba su sani ba su ake kusanar da su al-mahall mahalli shi ne Allah ta'ala ke cewa wa ahadu min al-mushrikeena fa yaraka fa ajibu hatta ba kalam Allah thumma ablighu ma amana sannan ka kai shi karshen rubutu amana in ya gama zama zai koma ka kai har har iyakar har a buga ne abin nan stam na fita ya fita ya shiga sikiririn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 wadda sharuɗan nan na hadisin ingantacce guda nawa ne guda nawa ne to guda biyar ne da na duba sai zama guda biyar na farko al-ittisal ko kuma mu ce ittisalus sanad na biyu kuma adamu shudu na uku adamu illa na hudu العدالة نبيا الضبط من ذلك وإن سنة بلا بيئنا اتصال السند عدم الشذوذ عدم العلة العدالة الضبط وإن سنة بلا بير idan ka hadisi sahihi to ta tabbata wa'annan sharuɗa guda biyar ɗin sun cika in ba su cika ba yana iya zamantowa hasan ko kuma ya zama da'i to cikon bayani dangane da hadisi sahihi za mu yi magana akan ashuzuz wadda yake mana adamu shuzuz ashuzuz illa ne mun gane ko wanda yake cutar da hadisi idan aka ce masa wannan hadisi ne na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ka karanta bulugul maram sai aka ce maka fihi shudu ko kuma an ce hadithun shadun a bulugul maram sai ka dawo ka ce ka faɗa wanda ya kawo maka hadisin cewa wannan hadisin da isi ne mun gane ko saboda me an samu illa a ciki wani irin illa wani illa aka samu ashubu an samu ashubu ba za ku ce an samu shaz ba